alkawari da kuma ƙaretawarsu. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub Shin munafukai ba su san Allah ya san abin da suka ɓoye na makirci da kaidi a wuraren zamansu ba, kuma haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki masanin gaibu ne, babu abin da yake ɓuya a gare shi daga ayyukansu